والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بينك يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتيك بعد كراتم نون اللتابين مختصر خليل في الفقه المالكي wanda fadilatu sheik al khalil bin ishaq al-jundi ya rubuta rahimahullahu ta'ala yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya sai dai za mu tashi a sabon babi a mu na 198 babul jizya wa ahkamiha babin da zai yi bayani akan jizya da hukunce-hukuncen jizya Abin da ake nufi da jiziya ita ce harajin da ake karba daga wajen wanda ba musulmi ba a karkashin gwamnatin islama domin a kare masa waɗansu haƙoƙinsa waɗanda ya dace a kare a karkashin gwamnatin islama ba tare da an tilasta ki ya karbi addinin musulunci ba zai biya wannan haraji idan ya musulunta kuma shi kenan wannan haraji ya faɗi a kansa amma idan yana matsayin wanda ba musulmi ba a ƙarƙashin shugabanci na musulunci to zai rinka ba da wani abu duk shekara wanda za a kare masa lafiyarsa a kare masa mutuncinsa sannan a kare masa rayukanta, da dukiyoyinsa da waɗansu abubuwa makamantan wannan kuma asalin wannan babi wato ya kullo ne a ƙarƙashin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala ƙatilun lazina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون saboda haka wannan babi tsungurgun ɗinsa ya fito ne a karkashin wannan ku yaƙi waɗanda ba su yi imani da Allah ba ba sa imani da Allah ba sa imani da ranar takin alkiyama la yuminuna billahi ba sa imani da Allah wala bil yawmil akhir ba sa imani da ranar ƙarshe sannan kuma wala harrimona ba sa haramta abinda Allah da manzonsa suka haramta ba sa haramta abinda musulunci ya haramta Kamar shirka kamar shan giya kaman ainihin zina kaman sata da sauran makamantan waɗannan wala na dinal haqqi ba sa yin addini na gaskiya addinin yaudara kenan suna kame-kame ko suna yin abin da suka ga dama amma sai Allah ya ce minal ladina utul kitaba daga cikin waɗanda aka baiwa littafi shine ake fassarawa da cewa al-yahudu wan nasara sune yahudawa da nasara to a ƙarshe sai yace ku yaƙe ku har sai sun bayar da jizya da hannunsu suna wulakantattu to anan ne aka samu asalin bayani dangane da abin da ya shafi jizya ana karba ne ga waɗanda ba su yi imani da Allah da ranar ƙarshe ba su yi imani da manzon Allah ba sannan kuma ba sa addini yadda ya kamata waɗanda yake ba musulmi ba to za su ɗauki jiziya su bayar amma suna musulunta shi kenan kamar yadda za mu gani shi ne mala ce wani babi na musamman babin da zai yi bayani akan aqdul jizyati wato kulla jizya ina jin mafiya yawa bugun da Abin da aka rubuta kenan amma ni nawa ya sanya unwani duk wanda yake da bugu irin wannan na yanzu zai ga ya ware ya sa babul jizyati ko babun aljizyatu wa ahkamuha ina fata an to amma waɗanda suke da tsohon bugu babu babun aqdul jizya babin kullu jizya yadda ake kullu jizya a musulunci waɗansu malamai suka ce akasul jizya din nan da aka fala kulla jizya kamar yarjejeniya kenan alhali akwai jizyan da ake dorawa karfi da yaji musamman idan aka je kasan kafirai aka yaƙe su lokacin da suka yi taurin kai suka ki karɓan addinin Allah idan aka yaƙe su suka shiga musulunci ko aka ci nasara a kansu aka rinjaye su to za a ɗora musu waɗansu abubuwa ko sun yadda ko ba su yadda ba amma waɗanda aka tinkare su suka ce a'a ku zo mu zauna mu tattauna domin mu samu mafita ko fa da bambanci da waɗanda aka yake su to shi yasa waɗansu malamai suke ganin ya kamata a ce babun aljiziya babin jiziya ne kawai ba sai an ce aqadul jiziya kullu jiziya ba to abin abinda ake nufi da wannan shine iznul imami li kafirin wato shugaba ya ba da izini ga wani kafiri ya ba shi izini ya yi mai ya ba da wani abu to amma bai faɗi ƙarshen maganan ba sai shigo da wata magana daban sai ce fa hasiba uhu wanda bautar da ki ya inganta Kamar waɗanda aka ci nasara akan su kenan tunda dama musulunci ya riga ya bada option ya bada zabi fa idza laqitumul ladina kafaru idan kun haɗu da waɗanda zan kafirta fa darbar riqabi Allah ta'ala ya ce ta dukan wuyoyinsu idan kun ba su musulunci sun ki karɓa kun ba su zaman lafiya sun ki yadda to fadarfar riƙabi shi ne ta dukan wuyoyinsu a lokacin da za ku yi musu jina-jina sannan daga baya idan kun samu rijiya a kansu fa in ma mannan ba'du wa in fida'a hatta tada alharbu auzaraha saboda haka sai a yi musu ɗaya daga cikin abubuwa guda biyu kamar yadda aka ambata a nan amma an aka je wajen fassara da karki za a samu abubuwa guda uku ne ba guda biyu ba to mai yiwa a wajen karke-karke za mu samu ƙarin bayani akan haka to saboda haka duk kafirin da aka samu rinjaye a kansa abinda ya rage a bautar da shi ne kawai bi ma'ana ko an kama shi a fursunan yaki ko za a iya kama shi a matsayin fursunan yaki to sai a ce to yanzu tunda an ci galaba a kanka karfinka ya kare to ga tsarin biyan jizya a karkashin gwamnatin islama in ya yadda da wannan shi kenan sannan kuma kamar yadda yake kafirin sahasi ba uhu sai ce mukallafin dole wannan kafiri sai ya kasance baligi don haka ba a karban jizya haraji na musulunci akan wanda yake ba baligi ba yaro karami ko duk wanda bai balaga ba babu jizyan musulunci a kansa Horren kuma sai ya kasance da wannan shi yake gwada bawa na waɗanda suke ba musulmai ba ko na kafiran amana to wannan bawa ko waɗannan bayi ba a karɓar jizya a wajensu ƙwadirin sannan kuma yana da iko wanda bayi da iko talauci ya mamaye shi ta ko'ina ko yana da wata matsala wanda ba iya tabuka komai sai dai a taimake ki, bi ma'ana wa huwa kallon ala maula to wannan shi babu jizya a kansa domin idan an dora masa jizya kamar cuta ce tunda ba zai iya tabuka wani abu ba mukhalifin anan kuma sai kawo wata magana wanda tana iya ɗaukan fasara da yawa mukhalifin shine wanda yake cuɗanya da mutane ko yana cuɗanya da ƴan uwansa ko yana cuɗanya da waɗanda yake musulmi ko kuma yana zirga-zirga yana iya faɗi taki yana iya shiga nan da can duk inda aka tura ki zai iya shiga ya aikata abin da zai aikata ya fito salun alu to kun ga wannan ya gwada lafiyayye kenan wayayye wanda ake mu'amala da shi to shine za a ɗora masa jizya lam ya muslimun lam ya atiquhu muslimun wani musulmi bai yanta ki ba bi ma'ana idan akwai wani wanda yake an je yaki sai aka yi rabo bayan an yi rabo kamar yadda muka ambata a can baya ya shiga a cikin ya shiga layin fursunonin yaki ya fada cikin ganima to sai aka yi rabo ko kuma sai shugaba ya ce a to kenan, wannan ana iya barin su a kasashen su za a yi yarjejeniya da su bisa jiziyan da za su biya to sai wani musulmi shi kuma da yake wanda aka baki sai yace ya yanta shi ya zamo wato yantacce ya zama da to wannan ya tsallake biyan jizya ba zai biya ba domin saboda ba mamaki idan ya yanta shi kuma zai musulunta ko da ma yana karkashin musulmi ne ba zai biya jizya ba amma kun ga jizyan nan fa na musulunci sabanin na gwamnatocin yanzu domin na gwamnatocin yanzu kusan ba abin da ba a biyan jirya a kai ba abin da ba a biyan haraji babu abin da yake babu tax a kansa kowane abu sai an sa maka bat din nan kamar mu a nan Najeriya waɗansu ƙasashe su ma suna amfani da bat din ko kuma ka ga sun sa tax bi ma'ana haraji saboda haka katin waya haraji ruwan famfo haraji wutar lantarki haraji makarantar da za ka yi 'ya'yanka haraji asibiti ma haraji kwaltan da za ka hau ma haraji ina ji abin da ya rage kawai babu haraji shine iskan da ake shaka shi ma an kwana biyu gwamnatocin da suka gane yadda za a rinka tare iskan nan to sai an sa masa haraji tun da gaki mutum bai da lafiya za a sa masa oxygen oxygen kyauta yake sawa ne ai ba kyauta ba ne duk wanda ya kai wani munzali za a sa masa oxygen domin a dan taro to sai ya biya wannan to sai Allah tabaraka wataala ya kaddara to wannan iska da ya gata tana kadawa babu harajin kowa akai sai na Allah amma in sun gane wallahi mun shiga uku Allah ya kyauta to saboda haka akwai bambanci tsakanin harajin gwamnatoci da kuma harajin gwamnatin islama harajin gwamnatin islama ba na zalunci ba ne na adalci ne kuma duk wanda ba musulmi ba aka ce ya biya wannan haraji ya biya to fa haƙoƙinsa da dama za a kiyaye masa tamkar yadda za a kiyaye na musulmi to haka shi ma za a kiyaye masa Allah ya kyauta mu na'am إذن الإمام لكافر فأطباؤه مكلف حر قادر مخالف لم يعتقه مسلم سقنا يكفن تينا زوني غير مكة والمدينة واليمن يكفن تينا زوني با أمكة بابا أمدينة بابا أيمن بابا نسمع لما يزكت تينا في جزيرة العرب wato da makka da madina da sham siriya da kuma yemen kasan yemen waɗannan wurare su ne jaziratul arab saboda faɗinsu gaba daya to duk kafirin amanan da baya zaune a waɗannan wurare zai ba da jiziya amma waɗannan wurare saboda daraja da martaban wajen to ba zai ba da haraji ba saboda musulunci ya riga ya yi ƙarfi a wajen abinda yake so ya yi na ɓarna zai yi wahala ya yi abinda yake so ya yi na kashirci zai wahala ya yi saboda haka sai ya kai masa sassauci zai ci albarkacin musulunci wasu suka ce zai ci albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tunda an haife ki a makka ya girma a makka an baki annabci a makka sannan ya yi hijira ya zo madina ya kafa gwamnatin islama a madina ya yi yaƙi a madina ya rasu a madina an bizine ki a birnin madina to waɗannan wurare da kewayensu makwabtansu su ne sham da yemen to su ma za su ce albarkacin wannan duk kafirin amanan da yake wannan tsakani to ba zai ba da haraji ba wannan ga wata fahimta ce cikin fahimtar wasu malamai a masabar malikiya Ya sa ya ce sukuna yana zaune karkashin ikon musulunci amma gairi makka ta wal ta wal yaman amma banda makka da madina da kasan yaman sai dai walahun alifi ya bi malim an ba su dama suna iya ketaro waɗannan wurare tun da ba za su biya jiziya ba waɗanda suke zaune a nan to amma an ba su dama idan suka zo wucewa to za su ba da wani abu wannan kan za a dora musu wani abu saboda zamanin umar ɗan khattab radiyallahu anhu an samu waɗanda ba musulmi ba suna zuwa har birnin madina don waɗansu ma sun fi tarkizi akan birnin madina makka da madina kenan idan kafiran amana suka zo za a iya barin su su zo saboda harkokin kasuwanci tun da musulunci ya halatta kasuwanci daga wanda yake musulmi da wanda ba musulmi ba an halatta muku su yi kasuwanci saboda haka sai a tsora muku wani haraji na musamman wato za a bambanta wanda yake musulmi da wanda ba musulmi ba ina fata an gani saboda haka suna da hali su zo su ƙetare bimanin amma da dukiya waɗansu suna fassarawa da dukiyar da za su yi harkokin kasuwanci a ba su dama matukan babu matsala babu fitina wasu kuma suna ce a ba za su ƙetare ba sai sun biya haraji tun da su ba musulmi ba ne amma kuma akwai yarjejeniya na rashin yaƙi a tsakani saboda haka sai su ba da wani abu sai a ba su dama su zo su yi harkokin kasuwancinsu tun da allah baraka wa ta'ala ya ambata cikin Kur'ani cewa babu laifi gare ku an tabtabu fatlan min rabbikum ku nemi falala daga wajen ubangijinku a lokacin aikin hajji ko umra tunda taro ne kusan na duniya ka kaf gaba daya to babu laifi mutum ya sa harkokin kasuwanci a ciki ko da ke asalin fassara duk mutumin da ya tafi aikin haji yana iya haɗawa da harkokin kasuwancinsa aikin haji ko umra kaje je ka saya ka sayar matukan ba zai hana ka aikin hajinka ko umranka ba ya halarta shine babu laifi gare ku an tabtaku fadlan min rabbikum ku nemi falala daga wajen ubangijinku bi tijara shine ku yi kasuwanci a lokacin aikin haji ko umra amma fassara na dunkule kamar yadda muka fassara wannan ya gwada wato hatta wanda ba musulmi ba idan an amince musu to su ma ana iya ɗora musu haraji su shiga su yi harkokin kasuwanci su fita sai dai daga baya an zo an sa ka'ida duk wanda ba musulmi ba ba zai shiga makka da madina ba kamar yanzu halin da ake ciki a yanzu tunda duk abubuwan da wanda ba musulmi ba za su je bangon duniya su sayo su kai wani wuri musulmi ma za su yi yin haka tunda musulmi za su yi yin haka shi nan na'am walahum al suna da halin ƙetarewa su zo su wuce bimalin da ainihin harajin da za a ɗora musu ko kuma da dukiyoyinsu na kasuwanci to a ka'idan jiziya da aka ce iznul imami mu koma da baya aqdul jizya iznul imami likafirin izinin da shugaba zai bada wani kafiri ya bada wani abu ina fata an gane to wani abun bai ambata mana shi ba har yanzu sai ya sake fassara mana likafirin. kafirin sai ce lil'ana wi ga mutumin da aka yaƙe shi aka ci galaba a kansa shi ne al'anawi jami'insu kuma anawiyun waɗanda aka yi yaƙi aka yaƙe su aka ci nasara a kansu akwai waɗanda ba a yaƙe su ba suka miƙa wuya aka yi yarjejeniya su kuma ana kiransu musalihuna ko muslihuna ina fata an gane eh, waɗanda aka yi yarjejeniya a kansu na'am to wi wanda aka ci galaba a kansa ƙarfi da yaji zai ba da mai arba'atu dananira dinarai guda nawa zai ba da dinarai guda hudu au arba'una dirhaman ko kuma dirhami arba'in a wancan zamani dinari guda ɗaya na daidai da dirhami goma ne eh. dinare guda ɗaya na daidai da dirhami goma ne a lissafin kuma sukan tilasta a bi wannan ka'ida to daga baya kuma sai suka zo suna karyawa sai a samu dirhami bakwai dinare guda ɗaya dirhami goma sha biyu dinare guda ɗaya kamar yanzu yadda kuɗi ya bambanta in ka ɗauki naira ɗaya na najeriya da dala ɗaya na amurka da pound guda ɗaya na ƙasan ingila ko na ƙasan sudan in ka duba za ga duk su ba ɗaya ba ne kaifa guda ɗaya naira guda ɗaya pound guda ɗaya ko kuma a ce dola guda ɗaya sai ka samu kudadensu daban-daban amma da kudade guda biyu ne kawai ko dai dirhami ko dinare don aka zo wajen kerawa to akwai ka'idodin da ake bi amma yanzu ƙasashe suna da yawa kowace ƙasa da irin kudinta to yadda kasan ta sanya ka'ida haka ke bi wannan kuma yana babin harkokin hada-hadan kudade ne da kasuwanci ina fata an gane amma a da dinare na kuɗi guda ɗaya daidai yake da dirhami goma Kamar ka ce naira ɗaya eh, naira ɗaya ne ko sule goma haka ne naira ɗaya sule goma naira ɗaya kwabo ɗari sannan naira ɗaya za a samu sisi guda nawa guda ishirin a lissafi na da lokacin da kudade bai yawa a hannun mutane ba to a yanzu sai a yi kiyasi arba'atu dananir dinarai hudu sun kama kaman kaza a warba'u na dirhaman a ce dirhami guda arba'in ya kama kaman kaza to yana jin rubu dinar wani lokaci dubu ishirin da biyar dubu da bakwai in kai times 4 dubu ashirin da biyar times 4 ko kuma ya eh, eh, dubu ashirin da biyar haka ne kudin najeriya 25,000 times 4 to zai ba da nawa ya ba da dubu dari kenan to dubu dari shine dinari guda daya ga gani amma kuma wajen dala sai ka samu ba haka ba ne da kai dubu dari ba to kaga duk wanda yake ba musulmi ba ka yi yarjejeniya da ke a shekara abinda zai bari ne dubu ɗari hudu gan a lissafin kudinmu na najeriya ne dubu ɗari hudu kuwa ya fi ƙarfin talaka warai da gaske dubu ɗari hudu ba ya fi ƙarfin talaka tun da ina jin ƙaramin ma'aikaci sun kace ya ba da dubu ɗari a dunkule lokaci guda to ka haɗa ki da aiki karamin ma'aikaci wani lokaci kuma a lissafin tattalin arziki akan lura da ƙananan mutane don su suka fi yawa na kasa mutane gida uku da na farko da na tsake da na karshe to an fi daukar na karshe na karshen nan da shi ne ake lissafi wajen tattalin arziki amma kaga wani nasi abin da ya gwada a dauki tsakiya don ka dauki tsakiya yan masu dama dama dubu dari hudu a shekara mai sauki ne za su iya ba da dubu dari hudu amma in ka dawo kasa kuma su suka fi adadin yawan mutane dubu dari hudu ka ce matalaka a shekara guda ya ba da dubu ɗari hudu to kace ya bar garin ya shiga duniya eh, ya je ya makale a inda yake kwata-kwata ma ba a san shi ba Allah ya kyauta to don haka wannan ya danganta ga yadda shugabannin musulunci suka zauna suka tattauna suka auna da abin da ya dace arba'atu dananira dinare guda hudu arba'u na dirhaman ko dirhami arba'in fi sanatin a shekara guda ba wai cikin wata shida ko kuma kowane wata ba wa zahiru sai dai abin da yake zahiri abin da ke cikin littafin almutawwalatul kubra shine akhiruha a karshen shekara ake karba kamar yadda ake karban kudin haya ko da yake kudin haya ya danganta ko karshen shekara ko farkon shekara wani lokaci kuma ko tsakiyar shekara ya danganta da yadda ake bayarwa ne wa nukita alfaqiru bi wasihi ana naƙasa ma matalauci zuwa ga wadatansa wanda yake fama da talauci aka rage masa wato yin harajin yayi nauyi to za a rage wa mutum kun ga tsarin musulunci kenan ba zalunci bane za a rage masa kuma in aka rage masa da wanda ya biya fule da wanda ya biya partially to zai kasance wajen kiyaye musu lafiyansu da dukiyansu da jininsu da addininsu da mutuncinsu duk ɗaya ne babu bambanci wala yuzadu sannan kuma ba a karawa ga ainihin kafirin amana saboda wadatarsa sai ya ce ai tun da kai mawadaci ne bari a dora maka na wani da a'a akwai malaman da suke ganin cewa idan mutum yana da wadata akwai yan uwansa da iyayensa wanda ba su da shi za a dora masa wasu malamai suka ce ba za a dora masa ba kowa zai biya nasa a ka'ida an kana da hali ka biya a cike cif cif idan baka da hali to yi maka rage wannan shine adalci na musulunci wali sulhi sai kuma ga asulihi sune muka ce musalihuna waɗansu na ce muslihuna sai dai muslihuna masu gyara ne to su ma waɗanda aka ce ai gyara suke yi saboda me saboda tunda sun ce ba sa son ayyaki ba sa son zubar da jini ba sa son fitina ko kuma a ce sulhiyuna duk ma jami'i ne su ne waɗanda aka yi sulhu da su to huna kaman an tattauna da su kenan saboda ala wazanin mufa'ala na. wali sulhi ma shurita duk wanda aka yi sulhu da su da aka je za a yaƙe sai suka ce a mu ba ma bukatan ayyaki abinda muke so zaman lafiya da kwanciyar hankali amma ku bar mu mu yi addinin mu sai dai ku faɗi ku. to sai aka yi yarjejeniya aka sanya sharadi to ma shuruda duk abin da aka sanya sharadi dole a kiyaye sai dai kun sani wajen sharadi akwai inda zai yi daɗi wa musulmi akwai inda ba zai yi daɗi wa musulmi ba haka ne ko domin duk inda aka ce za a yi sulhu tsakaninka da wani to akwai inda zai maka daɗi akwai inda zai maka daɗi akwai inda ba zai maka daɗi ba akwai inda ba zai maka daɗi ba amma wa sulhu kai a yi sulhun shi ya fi alheri ina fata an gaji na'am to wannan ita ce ka'ida saboda haka an ce dinare hudu an ce dinare biyu an ce dinare ɗaya ɗaya idan an ce dirhami talatin idan an ce ashirin an ce goma duk abin da suka yi sharadi ya yi yayi wa in utlika fakal awwali amma idan aka sake aka ce a'a to ku biya haraji kawai ku biya haraji a rubuta ku biya haraji to kamar yadda wanda aka yaƙe shi aka ci galaba a kansa zai biya haraji to haka ma waɗanda aka yi sulhu da su za su biya haraji wa zahiru zance mafi bayyana inda bin rushidin wato zahirin mudawwala in badala al idan ya ba da na farko dinare hudu ko dirhami arba'in haruma kitaluhu to haramun ne a yake shi sun a da musulunci in aka ce wato kafirin amana zai ba da jizya kuma har ya ɗauko jiziyan nan ya bayar to duk wanda ya yake shi ya ci mutunci na ainihin ƙur'anin Allah kuma ya ci mutuncin hadisan manzon Allah domin ya taka doka shine zimmatun lahi wa zimmatu rasulihi to ya ci mutuncin wannan saboda haka ba yadda za a yi wanda ba musulmi ba in yarjejeniya da shi kuma sannan daga baya a zo a ha'ince shi musulunci bai yadda da wannan ba kuma ma al'ihana inda akriha tare da ainihin wato kaskanci yayin da za a karba eh na yin za a karba za a karba a kaskance da alaman kamar wulakanci ya ce ga ziyana na ce to je kajiya ta kama hanya ka tafi kaga wannan ya gwada gwamnatin musulunci tana da karfi kenan amma idan aka zo ana ce a tattaro wanda ba musulmi ba ku zo ku bada da jizya Allah ku daure ku yi kaza da kaza Ka kaga wannan kaskanci ya shiga ciki kamar yadda ake samu a yanzu domin Allah ta'ala ya ce hatta yutul jizyata an yadin wa hum sabirun sai sun ba da an yadin wa hum sabirun da kansu za su kawo suna wulakantattu shi yasa malamai suke fassara wa azilla a makhurina suna kaskantattu kuma waɗanda ake tilasta su to don haka za a gwada cika na musulunci da izza na musulunci ba musulmi su tsaya 'yan maula kawai 'yan kwanan 'yan suna zubar da mutuncin kansu saboda abin duniya ba wasa kafa bil islami to wannan jizya din nan da za a bayar wa saqata gaba ɗaya sun faɗi da me dinare ne ko dirhami ne duk abin da za a bayar na jizya yana faduwa saboda me saboda karɓar musulunci in ya kafirin amana ya riga ya karbi musulunci to shi kenan. Eh, ba zai biya haraji ba kuma ba za a takura shi ba ka arzakil musulmi kaman abincin musulmi da aka ɗora musu dole su bayar shi ma ya faɗi wa idafatil mujtazi da saukar da bako ko taka da wanda zai ƙetare ƙasashensu ko garuruwansu salatan dole ya zauna a wajensu na kwana uku su ciyar da ke dole shi ma ya faɗi lizzulmi saboda zaluncin da ake yi daga baya zamanin sayyidina umar ne lokacin da aka mamaye mutane sham wanda ba musulmi ba suna noma suna abin nan sai ce to a kyale su amma duk abin da suka noma duk abin da suka noma su ba da gwamnatin islama ana ciyar da musulmi sannan kuma duk musulmin da ya shiga wajensu zai ketare ya je harkokin kasuwanci to akwai haƙƙi na saukar da shi a matsayinsa na bako kwana uku ba tare da ya biya komai ba ya dora musu wannan to amma tafiya ta yi tafiya ta yi tafiya ta yi tafiya sai aka rinka samun matsaloli aka rinka samun zalunci to shi ne al'imam malik ya ce shi a fahimtansa ya ce wannan ba zai yi ba ya fadi shi ma gaba daya ina fata an gani eh. wala an abin yi hurrun wato kafirin da aka yi yarjejeniya da shi aka yi sulhu da shi bayan an ci galaba a kansa shi da ne tunda da aka samu galaba maimakon a mayar da su bayi sai shugaba ya ce a'a fa ma mannan ba'adu wa in ma fida'a to idan almannu awil fida ya biya haraji aka masa sassauci ko shugaba ya ce to tunda yanzu mun samu galaba akan ku kuje to waɗannan yaya ne ba bayi ba kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa wa mutanen Makka a ranar da ya ci nasara ya yi fatu Makka sai yake ikhabu fa antum tulaqa yace ku tafi kudin nan yantattu ne kowa yana da dama to wannan shine ya soke maganan bauta daga kanku wa imma mata aslama sai dai kuma kafirin amana wanda aka yi yarjejeniya da ke idan ya mutu ko kuma ya musulunta to fal ardu faqat lil muslimina ainihin kasansa ce kawai mallakan musulmi amma dukiyansa mallakansa ne ina fata an gane in mutuwa ya yi masu gadon su su gaje shi idan kuma musulunta yayi yana da dukiyansa ya ci gaba da harkoki cikin musulunci sai dai kasan da oredi kasan ne aka mamaye wannan tana karkashin gwamnatin Islama wannan abin da wadansu malamai suka fasara kenan wasu malamai kuma suna ganin idan aka yi fahimma ma nan ba duwa in ma da'a. ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda biyu aka ɗauka ko aka yi yarjejeniya da ke yana ba da haraji wa gwamnatin islama sai ya zo ya musulunta to da gonansa da dukiyansa dabbobinsa da komai sun tabbata nasa ne ba wanda zai karba haka ma idan ya mutu idan ya mutu sai a nemo masu gadonsa sai su gaje ke in baya da masu gado kwata-kwata to sai gwamnatin islama sai ta karba ina fata an gaje wa sulhi in ujmilat wajen sulhu idan aka yi a dunkule aka yi adunkule aka ce ku ba da abu kaza ba a ware wane wane kaza ba to falahun arduhun kasan su ta su ce kun ga kenan idan ɗaya daga cikin su ya mutu magadansa su za su gada ko sauran yan uwansa wanda ba musulmi ba waɗanda suke ba da haraji wa gwamnatin islama wal wasiyatu bi malihim kuma an ba su dama suna iya wasiya da dukiyarsu tunda suna biyan haraji an yi wannan yarjejeniya suna biyan wani abu kun ga kenan kafirin amana yana da halin ya yi ainihin wasiya da dukiyarsa ya ce bayan ya mutu a yi masa kaza da kaza da kaza gwamnatin islama ba za ta kwace dukiyar ba wa warisuha sa'annan kuma sauran yan uwansa suna iya gado bisa tsarin su na ainihin gado musulunci ba zai shiga cikin wannan ya musu kaka gida ba saboda idan musulunci ya shiga zai raba musu gado da wani tsari zai raba musu gado eh kun gani kai za ka jagoranci a raba gado da tsarin da ba na Allah ba ai ba zai yi ba sai ka zo ka tara su bayan ka tara su to ina yan uwan wane ga su su waye dattawa a ciki ga su to ku je ku raba dukiyar kai ka ba su dama to ana iya samun rigima shi yasa aka samu customary law ko customary court za a iya samun rigima wani ya ce bai yadda ba to dattawa da tsofi ake kira ce yi ne tsarin sai su ce tsarin kaza ne to da shi ake yanke hukunci a customary court wanda zai yanke hukunci ko ba musulmi ba ne? saboda haka kotunsu za a ajiye musu kotunsu idan rigima ta faru da tsarin al'adunsu da menene wanda bai saba bai yi karo wato gadangadan da tsarin musulunci ba za a fasu su yi tsarinsu sai dai akwai waɗansu abubuwa nan gaba wanda za a ambace su wanda dole a kiyaye wa in furrikat ala riqabi idan kuma aka rarraba bisa wuyoyi aka ce kowa ya kawo kaza to fahi alahum Eh, wannan da ya tabbata nasu ne illa an ya mutu bila walid sai dai wanda ya mutu bai da masu gado falil musulmi na to wannan na musulmi ne idan aka ce wane da wane da wane ku kawo kaza amma a dunkule to lokacin da daya daga cikinsu ya mutu ƙasansu sai a bar musu kawai wa wasiyatuhum fi thuluthi sannan kuma an ba su dama za su yi wasiya a ɗaya bisa uku na dukiyarsu domin saboda me saboda tunda an yi alari to ba a son su yake dukiya gaba ɗaya tun da sauran abin da ya rage na musulmi ne wa in furikat alaiha idan kuma an rarraba harajin alaiha alal ardi yake nufi wannan shine yana daga cikin wato alamu ko kuma sign ko dalilai daga cikin dalilan da suke gwada wannan littafi yana ba da wahala tunda wa in furrikat alaiha idan za a koma da baya abinda aka ambata mana shine a rikabi amma shi abinda yake nufi shine al'aradi a wil'ar, domin akwai harajin da ake dorawa bisa gona kai akwai harajin da ake dorawa a bisa wuyoyin mutane ko za abin da aka dora a gona kai abin da aka noma shi ne za a bayan. abin da aka dora wuyoyin mutane harkokin kasuwancinsu da sana'o'insu da menene shi ne za su bayar akwai bambanci ina fata an fahimta to saboda haka wa in furikat alaiha idan an dora bisa kai ne aw alaihima ko bisa kai da wuyoyi yake nufi alaihima shine arikaf wal aradi to falahum bayuha an ba su dama suna iya sayar da gonakansu wa karajuha alal ba'in sai dai kuma harajin yana kan wanda ya sayar tunda shi kafirin amana ne to sai ya bada harajin wa gwamnatin islama kamar yadda aka fara walil anawi kafirin da aka yaƙe shi aka yi galaba a kansa amma aka kyale shi bisa yarjejeniya na biyan haraji ihda su kanisa eh, zai iya gina cocinsa shine wajen bauta idan zai gina cocinsa sabo ba za a hana shi ba tunda yana karkashin gwamnatin islama in shurida idan aka yi da sharaɗin haka saboda haka sai a ji a duba wajen a dubi inda ya dace sai a barke gina wajen su kun ga kenan tunda suna biyan haraji wa musulmi to dole a kiyaye musu su kuma na wajen bauta tunda ba su musulunta ba ko ba za a tilasta su bala ikra dini wannan shine ka'ida wa illa fala amma idan babu saboda gudun fitina to ba zai yiwu ba ko tun da farko yace, to a banne in gina sabon coci a a sai dai karammi mai kamar gyara wanda ya rushe idan akwai fitina sai a hana shi shi yasa idan kun lura za ku ga idan waɗanda ba musulmi ba suka je garin da yake na musulunci idan za su yi wajen ibada ko mai sai a tura su can bayan gari sai a kai su wani waje daban saboda gudun fitina eh, saboda gudun fitina da samun saɓani da rigingimu iri daban-daban walisulhi amma wanda aka yi musalaha da shi babu yaƙi babu rinjaye al'ihdasu sai an baki dama duk inda ya ya dace ya gina wajen ibadarsa zai iya ginawa wa wa arsatiha kuma zai iya sayar da kasan wajen aw ha'itin ko zai iya sayar da ginin wajen amma la bi baladil islami a ka'ida ba a kasashen musulmi ba tun kasashen musulmi ba zai yi wa ba da dama yi wannan ba shi yasa in kun lura za ku ga duk duniya makka da madina ne ba ku coci makka da madina wannan ba yadda za a ibin fitina ce saka ce za a ba da dama a yi coci a makka da madina to fitina ce babba Allah ya kyauta illa li mafkadatin a'zama sai dai idan saboda akwai wata barna wanda tafi girma lokacin da ya zo kai ta kiki ka saboda suna da karfi ko wani abu makamancin wannan ya ce zai gina wajen ibadansa tsakanin musulmi to wani abu ya kici ya kicin yawa ba yadda aka yi amma ba haka ba tun farko ba za a bari a yi ba domin saboda mai saboda gudun fitina nan gaba kamar kai ne ka je tsakanin su ka ce za ka gina masallaci to wanda ma shugabanni dole su hana ka sai a dubi inda ya dace a gina masallacin saboda gudun fitina saboda abin da zai je ya dawo wa muni'a sai dai kafirin amana za a hana shi waɗannan abubuwan da za a ambata mana wanda yake shine darasin mu na gaba insha Allah ta'ala abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada da muka yi kuskure Allah ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته